daren 29 ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1436 daidai da 13 ga watan august shekarar miladiya ta 2015 wannan shine majalisi na 62 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin hikmatun min at-tarikh wallafan dr usman ibn muhammad al-khamis Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi littafin hikmatu min tarikh littafi ne ɗaya tamkar da dubu dangane da tantance bayanai na gaskiya akan abubuwan da ke da alaka da rigingimun siyasa waɗanda suka faru tun bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama har zuwa shekara ta 61 bayan hijira shekarar da aka kashe sayyidina Hussein dan Ali dan Abu Talib ne Allah ya ƙara masa yarda shi da mahaifinsa wannan rigingimu sun ainihin wato wuce lafiya lau ga mutanen da ainihin wato suka yi rigingimu a wancan lokacin amma kuma waɗanda suka biyo baya sun samu matsala sosai ga matsalar rigingimun domin kuwa rigingimu sun raba kan mutanen da yanzu su ake cewa musulmai Allah ubangiji ya samu dace a karatun da muka yi a baya malam ya tattauna mana matsala dangane da wato shibohoyi waɗanda masu zagin sahabbai suke faɗa domin su soki sahabbai shubha da ya mana magana a kai wadda muka kwana a kanta ita ce bayani akan hadisul hau hadisin da ya zo a kan cewa ranar kiyama manzon Allah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallama ya ba da labari cewa za a kori wasu mutane daga tafkin alkausara wanda duk wanda ya sha ruwan ba zai ƙara jin kishi ba abada ya Allah ka sanya mu daga cikin su sha wannan ruwa to muka ji fassarar da malam ya yayi akan cewa wannan lafazi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na cewa wasu daga cikin sahabban shi baya nufin sahabbai waɗannan da su ƴan shi'a suke ayyanawa wasu lafazan suno da cewa wato mutane ne a cikin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sahabbai ba ko ya zama munafukai? ko yan bid'a ko dai wasu daga cikin batattu waɗanda suke danganta kansu ga addinin annabi sallallahu alaihi ma babu shakka babu wani ɗaya daga cikin sahabbai da za ka iya tabbatar da cewa yana daga cikin waɗanda za a kora hasali ma ko ba sahabbai ba babu wani mutum yanzu da ka isa ka ayyana ka ce na ban da shi ko da ko kana ganin yana da wata bid'a ko wani laifi sai dai ka ce masu irin aiki kaza an kana da nasi amma ba ka iya ayyana ka ce wani ban da shi a cikin waɗanda za su sha ruwan tafkin nan domin in ka ce haka kamar ka ce ne wani ɗan wuta ne ko wani ɗan aljanna ne wannan magana ce da ba ta yiwa sai da nafsi al'amari na lahira yana hannun Allah maɗaukin sarki shi ya bawa kanshi sani shi ya bawa kanshi tsari da hikima ba ka iya ayyana wani mutum haka gama garin mutum ma ka ce baya cikin waɗanda za su samu wata falala a lahira ballantana ko mutumin da yake da sabiqa yake da ainihin wato tabbataccen bayani akan falalarsa da Allah ya tabbatar ko manzon Allah ya tabbatar a cikin hadisai ingantattu ina fata mun gane wannan to muna cikin karanta waɗannan mas'aloli ne su lokaci ya kure mana da haka za mu tashi a inda mala yake cewa wa yu'akkidu hadha فهم ابن أبي مليكة راوي الحديث عندما قال اللهم إنا نعوذ بك an narja ala aqabina huwa min tabiina da gaskiya abin da ke wa magana karfi cewa lallai ba sahabbai ake nufi ba ana nufin wasu da ke kasan sahabbai wanda za su bid'a ko su fasikanci ko su maguzanci alhalin suna danganta kansu ga musulunci cewa ire-iren waɗannan mutane su ne za su samu kansu a cikin wannan hadari sai gashi mai riwaya hadithin wanda tabi'i ne shi da kanshi yana cewa bayan ya gama riwayar sai yake addu'a yana cewa Allah kar ka sanya mu daga cikin waɗanda za mu yi ridda Allah ka tsare mu daga yin ridda mu juya mu bar musulunci mu kuma kafirci Allah ka tsare mu me mahallin shari a cikin wannan magana tashi ma'ana ya fahimci ashe abin ba ya tsaya akan sahabbai ne. a shi ya fi shiga haɗari fiye da sahabbai da yana da masaniya akan cewa abin ya shafi sahabbai ne kawai kaga kenan sai ya shuru abin shi kamar yanzu kana ba da labarin wani wani bala'i da ya riga ya wuce kaga ba da ra'ayi kuma ka ce Allah ka tsare mu daga wancan bala'i sai dai Allah ka tsare mu daga irinsa ina fata mun fahimci wannan wa hadha al hadith la la yastadillu bihi al khawarij wala al nawasib wala al mu'tazila malam yace wannan hadisin khawarija da nawasib da mu'tazila duk an yi bayani akan waɗannan irin mutane ne waɗannan duk waɗannan ba sa hujja da wannan hadisi wa inna ma yastadillu bihi shi'a ala irtidadi ashabin nabi sallallahu alaihi daga cikin ƙungiyoyin mutanen da ke sukar sahabbai yan shi'a su ne ke kafa hujja da wannan nasu mai yuqalu lahu zaka sai a ba su amsa a ce wa mallazi yukhriju aliyan wal hasana wal husaina wa ghayrahum min ahli al-baiti min ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallama da wata hujja ne kuka iya tseratar da Hassan da Husaini da mahaifinsa Aliyu da sauran ahlul baiti akan cewa su ba sa cikin waɗanda za a kora da wata hujja ne wa man ladhi yamda'u an yakunu min alladhina kaddu? da wata hujja ne su ba su cikin wanda suke ridda wa nahnu naqulu eh, la naqulu bi riddati wa hashahu mu musulmai ba ma cewa waɗannan mutane sun yi ridda Allah ya tsare su daga ridda bal nahnu naqulu bi imamati mu muna cewa mu limamai ne a cikin addinin musulunci wa Kulu bi annahum min ahli janna ko muna cewa su yan aljanna ne a cikin aqidan kama qala annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda manzo Allah ya faɗa an ali radiyallahu anhu lamma kanu ala hira ya faɗa game da sayyidina ali Allah ya ƙara ma sayyidina ali radda lokacin da sa annabi sallallahu alaihi da wasu sahabbai suke kan dutsen shira. sai dutsen ya girgidi da su sai manzo Allah ya ce mushi ufbut hira ya kai dutsen hira ka tsaya yanda kake fa inna ma alayka nabiyyu wanda ke kanka annabi ne wa siddiqun da kuma siddiqi wa shahidun da kuma shahidai a lokacin kuma manzon Allah ne akan wannan dutse da sayyidina Abubakar da Umar da Usman da Ali kaga manzon Allah shine annabin sallallahu alaihi wasallama sai na bakar shine siddiqin sauran ukun kuma dukan su shahidai ne wa kana aliyun ma'an nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama sayyidina ali yana tare da manzon Allah wannan lokacin wa huwa min ahli aljanna da ka mu aqida mu sayyidina ali dan aljanna wa sabata an nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama annahu qala an al wal husayn kuma ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya ba da bayani game da Hassan da Hussein, ya'yan Aliyu radiyallahu anhum ajma'in za Allah yace sayyida shababi halin janna su biyun nan su ne shugabannin samarin gidan aljanna wannan hadisi ne ingantacce al-Imam Tirmidhi ya da shi da Ibn Maza. ina fata mun gane wannan jama'a fa in qala idan yan shi'a suka ce inna ababakarin wa umara wa aba ubaida wa ghayrahum min ashabin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama min alladhina kanu yuzaduna anil hawl idan waɗannan yan shi'a suka ce a'a mu dai muna cewa da abubakar da umar da abu ubaida da sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama duk za a kore su daga wato tafki faman ladhi yamna'u an-nawasiba an yaqulu inna aliyan aidan man yuzadu anil haw yo me zai hana yan nasi ba masu zagin ahlul baiti su kuma su ce to mu ma mun ce banda aliyu shi ma za a kore shi wa in kila in aka ce musu tabatat fada'ilu ali ai ya tabbata sayyidina Allah da falala an ce da zanna da shi fa sayuqalu za su bada amsa su ce tabatat fada'ilu akthara minha da Abi da Umar ai abubakar da umar suna da falala da ta fita sayi na aliyawa ka gani amsa irin wadda za a ba su kamar faɗan yara ne Ki abin da ka faɗa ma yaro in kuna faɗa a sa'an ka shi ma abin da ya faɗa maka kenan idan kai baka zagu ba shi ma bai zagu ba in ka zagu shi ma ya zagu haka wanda ya ce sai na abubakar da umar za a kore su daga tafkin alkausara sai aka ce mashi to sai kai ma abokin musulman shi in kai ma dan bida ne sai ka ce to aliyu ma za a kore shi zai ce a'a bai yarda ba me yasa bai yarda ba saboda annabi ya faɗi falala aliyu shi wa aljanna ne sai a ce to saboda shi ma abubakar annabi ya faɗi falala shi wa aljanna ne fa na huwa jawabukum wannan ana faɗa ana faɗa ne min babin ilzam amma ba dan haka ne hujja ba ina fata mun gane wannan Allah ya tsare na'am eh haka ya kawo nan ok eh Awo tana zuwa da ma'anan wa babu matsala akai insha Allah eh, ba tana zuwa da ba dole ta zama da ma'anan badali wanda ake tunani ba الشبهة Allahu ta'ala lamyan لم jami'a sahaba. shubha ta biyu, ‘yan bid'a musamman ‘yan shi'a suna cewa ai Allah bai bi sahabbai ba dukkaninsu wasu ya ba da haka wannan yana cewa a cikin sa akwai mutanen banza fi qaulillahi ta'ala a cikin fadin Allah da yake cewa muhammadur rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما سورة الفتح آية 20 ترى أكفنا الله ليك cewa محمد رسول الله annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne wallazina ma'ahu ashidda'u alal kuffar waɗanda suke tare da shi a cikin imani sun kasance masu tsanani ne ga kafirai ruhama ubainahum sannan masu tausayi ne tsakanin junansu mumini da mumini sa tausayin juna tarahum za ka dinga ganin su rukka'an suna yin ruku'u wa sujjadan suna sujuda yadda gona fadlan min Allah wa ridwana suna neman falala Allah da yadda Allah simahum fi wujuhihim min athar sujud alamar da za ka gane su a jikin fuskar su akwai alamar sujuda malamai suka ce alamar sujuda shine annuri da ke jikin fuskar mumini za ga wani haske da ke jikin fuskar mumini ba wai wannan tabo kan ta sujuda ba a cikin tafsirin al'imamu ainihin wato a tsabar ya ruwaito daga wani cikin tabi'ai mujahid in ba na manta ba yake cewa za ka iya ganin wani da kantar sallah amma kuma cikin zuciyar shi babu komai sai bala'in munafurci ko kafirci da haka khawari da suke sallar ta fita kowa azumin su ya fi na kowa amma kuma suna fita daga musulunci kamar yadda kibiya take fita daga jikin bakata da haka ba wai sai mutum yana da tabo a jikin goshin shi wanda ya zama kantar sallah ba in yana da ita fa biha wa ni'mat ko bai da shi wannan ba shi ake nufi da simahun ba akwai haske da ke jikin fuskar mumini na alola da sujuda da ruku'u da makamantansu wannan shine simahu alama da zaka gane su fi wujuhim a jikin fuskar su min asari sujudi na daga taban sallah zalika wannan da kaji an ambata masaluhum fit taura shine irin bayanin su da aka yi yadda zaka gane su a cikin at ta annabi Musa wa masaluhum fil injili shi ko bayanin da aka yi akan su a cikin injila ka zar'in aka ce sahabban manzon Allah kamar tsiro ne akhraja shat'ahu wanda ya fitar da ainihin dan tsiran shi kamar abu ne a shuka shi ya fitar da hudarsa dan kankanin sa fa ana nan sai sai ta girma fastaglaza hayye karfi fastawa ala suqi hayya tsayu akan zangarniyarsa akan itacensa ya ujibu zurra yana burge manoma liyaghiza bihim al kuffa. Allah ya musu wannan siffa ne dan ya sanya kafirai a cikin bakin ciki idan sun ga mumirai su bakin ciki al-imam al-qurtubi ya hakaito magana a cikin tafsirin sa wani wannan ainihin sura a cikin al da ahkam al-qur'an ya danganta wannan magana ga al-imam al-khatib al-baghdadi cewa khatibu ya ce daga imam malik imam malik ya cewa wannan aya dalili ce akan kafirtan yan shi'a duk wanda yake jin idan an baci sahabi zai ji bakin ciki a cikin ran shi to wannan ayat ta ci shi domin gashi Allah ya ce li yaghiza bihimul kuffar Allah ya ba su siffa ta gari ne dan ya sanya kafare su ji bakin ciki da ka duk wanda za a ce Abubakar ya ji hankalin shi ya tashi ayya ya faɗo kafuri kan saboda wata irin ta nan a fa ko da wani gama garin mutum ne sunan shi Abubakar ko Umar ko muawiya ko aisha da an kira sunan wai sai ya ji haushi sai ka zo dan shi wai ya ji haushi sunan ka muawiya ko sunanka abubakar kaga wannan wauta ce dan a cikin kowace al'umma akwai masu irin wannan sunayen a cikin ahlul baiti akwai masu suna abubakar da umar in kana jin haushin waɗansu kamar yanzu ne ana ce kana jin haushin wani mutum mai suna sabo ko ladan ko jatau a ce inda ka ji mai wannan sunan waje ka ji haushin shi kaga baka da hankali domin suna in in ce kawai ina ba da an fahimci wannan jama'a a takaice ma malaike cewa duk wanda yake jin haushin sabai wannan ayata ce ta bayyana kafircin shi وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما Allah ya yi alkawarin ga waɗanda suka yi aiki na ƙwarai suka yi imani daga cikin sabai Allah ya musu alƙawarin lada mai yawa to minhum shine sai suka makale akai ai Allah ya ce daga cikin sahabban kenan daga cikin sakorin da Allah bai musu wannan alƙawarin ba lazima haka ba su aiki na gari ba lazima haka Allah bai yabi dukkanin sahabbai ba kaji ba da suka kawo imala yace zahiru hadhihi al-ayati madhun li ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zahirin wannan aya yabo ne ga sabon annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam walakin Allah ta'ala subhanahu fil zakarnaha qabla qalilin sai dai Allah yana faɗa a cikin ayar da aka ambata kafin nan aka ce faɗin Allah da yake cewa huwa allazi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat Allah ya sauka maka da alqur'ani a cikin shi akwai ayoyi wanda suke da bayanai dalla dalla su ne mafi rinjaye a cikin littafin wa ukharu mutashabihat akwai kuma wasu ƴan ayoyi waɗanda suke da ainihin shubha a cikin suke da rikitarwa fa amma alladhina fi qulubihim zaygun wanda da yake da karkata a cikin zuciyarsa fa yattabi'una ma tashabaha minhu sai su dinga bin abin da ke da rikici a cikin alqur'ani ibtiga alfitna dan neman ta da zaune tsaye wa ibtiga at-ta'wili da kuma murɗe ma'ana ayoyin wa ma a ta'wilahu illa Allah babu wanda ya san tsantsar ma'anar ayoyi waɗanda suke da harshen damo sai Allah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi waɗanda kababun suka tsaye a cikin ilimi suna cewa mun yi imani da duka na alqur'ani kullum min inda rabbina da muhkamun da mutashabihin duka Allah ne ya saukar wa ma yadhakkaru illa ulul albab babu wanda yake tsinkaya wannan zance sai masu hankali to ga. me yasa har wani zai iya ɗauko wannan aya ya huta da ita saboda wannan kazantar da ke cikin zuciyar shi ibtiga'u alfitna wa ibtiga'u ta'wil neman tare zaune tsaye ne da kuma neman fitina amma ayar ba ta da wani matsala domin za ka zo ka ji dukkanin malaman tafsiri haka suke fasara ta cewa sahabbai ake yaban su gaba daya babu wani malami da aka yarda da shi a duniyar tafsiri sawun ahlus sunna ne ko dan bid'a wanda ya faɗi wannan fasara sai dai waɗannan batattun yan shi'a Allah ya tsare fa dhahaba ta'inuna fi ashabin nabi sallallahu alaihi wa ala ila akhir kalimati hadhi kalimatin fi hadhihi al karima waɗannan masu kan sabai sai suka lallaɓa suka tafi zuwa kan kalmomin ƙarshe a cikin ayar duk ba jiya ji da aka yi wasa ba a farkon wajen ba sai suka tafi can ƙarshe wa huwa qaulul lahi tabaraka wa ta'ala faɗin Allah da yake cewa wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum faƙaru sai suka ce minhum minhum da Allah ya faɗa min huna littaba'i suka ce min tana nuna sashe kama ana cewa ne Allah ya yi alkawarin aljanna ga wasu sashe daga cikinsu wallahu wa adal ladina amanu wa amilu salihati minhu suka ce Allah ya alkawari ne ga waɗanda suka yi aiki na kwarai kuma suka yi imani fa ba'duhum yadkhulu wa ba'duhum la suka ce wasu za su shiga ciki wasu ba su shiga ba wa hadha min at-talbis wal kadhib wannan ƙoƙarin rufe gaskiya ne da kuma tsaba ragin ƙarya bal inna ba'dhum inna ba'dhum tajawaza hadha al-amra wa naqala ijma' al-mufassirin ala anna min huna tab'idiyya ay min ba'd wani ma daga cikin su ya wuce makaɗi da rawa har ya ɗauko wani ijma'i na ƙarya ya ce wai duka malaman tafsiri sun faɗi cewa min tab'idiyya ne wasu ake nufi waye wannan magana shine wannan zindikin da ake cewa tijjani samawu a littafin sun mata dai wai daga baya sai na shiryu shine malamai suka mai raddi kala kala suka ce bal dalalta a a ka ƙara bacewa ne dan dama dan dariƙa ne ba wai ahlus sunna bane dan dariƙa ne mutumin ƙasar Tunisia suna kada mandirin a masallatai suna fasikancin da suke shikenan sai ya tafiya ya tafi kasar ainihin wato sham daga can ya wuce kasashen iraki ya je ya zauna a ainihin wato inda suke ce ma a najaf wannan babbar cibiya ta su ta addinin shi'a ya karanta karantar shi ba tare da malamai sun sa shi akan hanya ta kware ba bincike ne ya yi nashi na kashin kanshi a zaman da ya anan sun koya mashi akidin shi'a sannan kuma ya ɗauki littafan bukhari da muslim da makamantansu wai ya gano matsayin alubaita a cike gano me gaskiya sai ya ɗauki dukkanin hadisan da suke magana kan falalan sabai ya juya su zuwa ga matsaloli shine wannan littafin akwai sun mata dai sannan kuma akwai li'akuna ma'a sadiqina da kuma ainihin wato yas'alunaka fas'alu ala zikir go wannan tafan yayi su tafai da wajen guda hudu waɗannan sunan iya tunawa yanzu yayi maganganu na barna iri iri da zaman suna suna yawo a gari amma malamai sun mushe raddoji jama'a ba kankani ba to wai shine da shi ake kafa hujja wai ga malamin ahlus sunna ya zama dan shi'a san ba haka bane ba malami bane dama ko ba ahlus sunna bane dan takife ne kuma dan dariqa ne ba malami bane ba ahlus sunna bane mun yi wannan tahaddin tun a baya jama'a babu inda zaka samu malami da ya san addinin musulunci a cikin sunna a ce wai yayi ridda ya koma kiristanci ko ya shiga boko haram ko ya shiga ɗariƙa ko ya shiga shi'a malamin da ya sa addini baya taɓa zama haka kama ce ne ga farfesa na ingilishi jama'a kuma ya dawo wai a ce bai iya abcd ba ya zo karanta abcd ya kasa karanta su ko ya kasa yin bayani akan me verb me noun kaga ba zai yi wannan ko mun dakikancin farfesa a ingilishi ya san waɗannan to ka babu wani malami da zaka taba kawa a tarihi malami da ya amsa sunan shi sai samu irin wannan matsala amma ana samun yan fake-fake wanda suke ruwan ilimi da jahilci ya kuɗe a kansu ko kuma wanda dama murakkabai ne waɗanda suke tutiyan malanta amma ba malamai bane masu shiga rigan malamai waɗannan suna iya ainihin wato shiga cikin waɗannan fitintunan yanzu ka duba ga duk irin tashin hankalin da aka yi na rigingimin boko haram yanayin da ta ɗibi gayyar ɗalibai ustazai masu zafin kai a gombe da yola da maiduguri da damatir da bauchi an ɗibi ustazai da dama ahlus sunna ne yan salafiya ne yan izala ne mahaddata malamai islamiyya masu karatu a masallatai masu kantar da hadda an kwashi waɗannan an shiga da su boko haram amma dukansu da ma mu fahimci wannan ba malamai bane magana gaskiya ɗalibai ne suka yi ɗan takifanci suka mai da kansu malamai sai kuma suka samu kansu a wannan matsala amma waye ka ji malamin suna kwaya ɗaya da ya goyi bayan abu babu dole za ka ji malamai sun fito sun yi bayani cewa babu kyau ko ka ba su ce wato tsoro ne idan suna bi bane tsoro a kashe su ne kuma tsoro ba ƙarya bane sun da iya jin tsoro haka shi'a waye duk inda abin da ake na barna shi'a kasan nan kajin malamin ahlus sunna kwaya daya ya koma shi'a kuma duk duniya haka ne babu ko ka ga wani malamin kwaya daya na ahlus sunna ya koma kirista su ko da waɗannan addinan kullum ana samun wanda suke fita su dawo cikin musulmai an ji labarin fasto ba za su kirgu ba wanda suka zama musulmai suka tuba saboda addinin ƙarya ne shi an ji labarin yan shi'a guda nawa wanda suka tuba suka dawo cikin musulmai an ji labarin yan ɗarika guda nawa wanda suka suka kalawa shi musulmai haka nan ga sunan da yawa wataƙila ka ce ga wani a Sakkwato ko a nan da ake ci mishi a tantanci ko waye wai da ɗan izala ne ya koma ya koma ya ɗariƙa yana yana wani iskanci da yan ɗariƙa suke yana bi gari gari yana wa'azi yana cewa wani muka kawo izala nan dama ƙarya ce dama ba malami bane dama irin yan takifan nan ne da suke hawa mun bari kawai suna surutu amma babu wani malami da ya san meye addini zaka ji ya koma wa yana wazifa wannan ba zai yi ba ya saba wa hankali shine tabbacin abinda su Abu Sufyan da kansu suka faɗa ma sarakunan kafirai a farkon musulunci zaka tambaye su shin masu shiga addinin musulunci suna ridda suka ce masu shiga addinin musulunci ba ka ridda in dai musulunci da suka shiga ba ka ridda amma wannan musulunci din na ƙarya ne shi'a ko eh, boko haram kala kato duka waɗannan musulunci ƙarya ne duka to da haka akwai yau ka shiga ka zama badan badan makan Allah ya kana da sauran shari'a ka da sauran falala da rabo sai Allah ya buɗe kwakwalwarka da basirarka sai ya gane ƙarya ne ko a yi wani abu da ya wuce haddin abin da za ka iya ansa a cikin bata domin kowa na da kuma limitation na irin batar da zai yi in aka zo aka yi wata bata daga kai wannan ba ta yi ba kawai sai ka dawo da baya ina ba ta mun wannan jama'a to shine irin wannan yake faruwa ga mutane da dama daga cikin waɗanda suke samun kansa cikin wannan rikicin wannan shaidanin tijanin samawi duk wata magana da take falalar sahabbai sai da ya juye ta zuwa ga barna cewa ai suna manzo Allah rashin mutunci sare na manzo Allah dama tun yana rayuwa ai shi kaza misali sai ya ce ga Aisha har tana cewa ai idan muna faɗa da kai bana rantsewa da kai shi kaga wannan tare na annabi to shi annabin da ya ga ka matsayin reni ba dariya yayi kai kai da kake wannan fasara ta yan wuta yanzu inda raini ne suka mushi da Allah so saukar da aya domin waɗannan matan da maza Allah yake fira da su ya rawa ya amin ya wasa da su ya sha miyan bakin su yayi musu da su duk abin da yake yi da su bai ce musu babu kyau ba Randa suka yi abin da babu kyau a cikin ɗabi'a Allah bai kyale su ba wa iz asarra nabiyyu ila ba'di azwajihi hadithan falamma nabba'at bihi asarahu a alayka arafa an ba'dahu wa arada an ba'dahu qala man ambaki haza sai Allah ya ce musu in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma zuciyarku ta riga ta karkace haka Allah ya ce musu kaga wannan cikin dabi'a ne sabai da kansa suna taka tsantsan kaji mutum yana cewa ina tsoron na yi abin da kar wahayi ya sauka ce ban kyauta ba suna faɗan wannan ashe sun san ba abin da Allah zai kare kenan duk wannan abin da suka yi manzo Allah ga yana faruwa ne cikin dabi'a kuma shi manzo bai fassara ka a matsayin barna ba da ka ka'idar sunna wannan ya zama daidai kenan dan ya zama taqrir amma saboda ku yan shi ba ku koyan usul na addini furu amma ba ku koya ba balanta na usul ta kuke wannan maganganun banzan da sunan addini Allah ubangiji ya tsare Shi sai mala yake cewa wa hadha kadibun li umurin kathiratin minha wannan ƙarya ce fafar saboda abubuwa masu yawa ga su daga ciki awwalan inna min huna ala qawli ulama'i tafsiri laysa litab'i min anan malaman tafsiri waɗanda suka san alqur'ani sun ce ba tab'idiyya bace ba ta nuna sashe bace wa innama wa innama minhum ta'ati ala ma'anayi suka ce wannan minhum din anan ta zo ne da ma'ana ɗaya biyu al-ma'anan awwal min jinsihim wa amsalihim Allah ya alkawarin falala ga duk wani da ke cikin su da wanda yake da irin aikin su kama qala ta'ala kamar da Allah yake cewa Allah tabaraka ta'ala Allah yake cewa zalika wa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lah inda rabbih wa hidat lakum al-an'amu illa ma yutla alaykum fajtanibu risa min al-awthani wajtanibu qawla az-zur Allah yace ya dauka wannan zance wa man yu'azzim hurumatillahi wanda da yake girmama alfarmar da Allah ya baiwa abubuwa kamar alkur'ani ɗakin Allah Ka'aba ƙasar Makka abubuwan da Allah ya ba su alfarma idan kana girmama su fa huwa khairul lahu wannan alheri ne gare ka ya kai musulmi wa idan lakumul an'amu inda rabbih a wurin Allah ubangijinsa ko zai samu falala a wurin Allah ubangijinsa wa idan lakumul an'amu an halasta muku dabbobin ni'ima raƙuma da shanu da awaki da tumaki illa ma yutla alaikum in ban da waɗanda aka karanta muku bayani a kansu sune al-mawqudatu wal mutaraddiya wan naqiyas kuma akala sabu illa ma zakaitu ma bi al-rusul waɗannan dai waɗanda aka haramta fajtanibu rikta min al-awsan ku guje ma duk wani kazanta sai Allah ce min al-awsan daga cikin gumaka akwai wani dan take ba da sai yace anan ban da wasu gumaka ba wanda ne wannan gangancin wajtanibu qawlan zur kuma ku guje ma magana ta ƙarya wannan suratul hajj kinaya ta 30 wala ya'ani Allah tabaaraka wa ta'ala an najtaniba ba'd al-awthan wa natruka ba'daha la najtanibuha Allah baya nufin mu guje wasu gumaka sauran kuma kar mu guje musu bal al-matlubu an najtaniba jami' al-awthan abin nema shine mu guje wa dukkanin gumaka fa qaulillahi fastanibu rijsa min al-awthan ai istanibu rijsa min amsali hadhihi al-awthan magana da Allah yake faɗa yana nufin ne ku guje ma duk wata ƙazanta irin waɗannan gumaka ma'ana jinsin waɗannan gumaka dukkanin su karanta ne kamar a can jinsin waɗannan sabai dukkanin su zan ba su ainihin wato falala da gafara wal ma'ana sani an an kuna min huna muakkada ya zama min anan tana ƙara wa zancen ƙarfi ne shine da Allah yake cewa kama qala Allah tabaraka wa ta'ala wa nunazzilu min al-qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina ولا يجد الظالمين illa khasara kuma muna saukarwa min alqur'ani daga cikin alqur'ani wani zai ce wani bangare na alqur'ani ne ke da wannan falala ko wani qur'ani da wannan falala ma huwa shifa'un wa rahma abin da yake waraka da kuma ainihin tausayi da rahama lil mu'minina ga masu imani da Allah wala yajidu zalimina illa khasara kuma shi alqur'anin bai kara wa azzalimai komai sai tsaba asara kara asara kawai ciki kaga yanzu sai ce laisa hahuna laisa ma'anaha anna ba'dahu shifa'un wa rahma wa ba'dahu al-akhar laisa bidhalika akhar bai laisa bidhalika laisa kadhalika wannan aya ba ta nufin wani bangare na alqur'ani waraka ne da rahama wani bangaren ko ba waraka ne da rahama ba bal alqur'anu kulluhu shifa'un wa rahma qur'ani gaba ɗayansa waraka ne kuma rahama ne faman famin muakkida min tana ƙara wa zancen karfi ne ai annal qur'ana kulluhu shifa'un wa rahmatun fa kazalika hadhihi al-aya lallai qur'ani gaba ɗaya shi waraka ne da rahama to haka ita ma wannan ayar cewa wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azima ina fata mun gane wannan fa qaulullahi tabaaraka wa ta'ala minhum ainin amsalihi Allah na nufin ire-iren su au ko kuma daga cikin su litta'kidi alaihi dan ƙara ƙarfin magana cewa kowa na anhu radiyallahu anhum ajma'in ثانيا abu na biyu da yake bayyana ƙarya wannan magana shine linanzura ila siyaqil ayati kulliha madahun laysa fiha zammun li ba'd bal madahun li kulli in ka kalli gaba ɗaya siyaqin ayar yabo ne Allah yake kai musu gaba ɗaya bai zargi kowa ba kama qala tabaraka wa ta'ala Allah ce da su ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum masu tsanani ga kafirai masu tausayin juna tarahu ruk'an sujudan suna ruku'u suna sujuda fazakallahu zahirahu kaga Allah ya yabi zahirin da ake ganin suna aikatawa na tausayi da sujuda da ruku'u bi sujudi wa ruku' wa zalli lahu da kuma kankan da kai gare shi wa zakka ba'inahu sannan Allah ya yabi zukatansu fi qaulihi inda yake cewa yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman ayyukan da suke yi a zahiri ayyukan alkhairi ne sannan a batini Allah suke nufi da ayyuka kaga Allah ya yabi zahirin aikinsu sujuda da tausayin junansu da ruku'u sannan Allah ya bi baɗin zukatansu cewa suna yin ayyukan ne dan neman falala Allah da yardarsa la kama qala anil munafiqina kaga Allah bai musu magana irin ta munafikai ba da Allah yake bayani akan munafikai yake cewa innal munafiqina yukhadi'una Allah munafikai suna ha'inta Allah wa huwa khadi'uhum Allah ma na ha'inta su ma'ana Allah na warware ha'incin su wa idza qamu ila salati idan suka tashi zuwa ga sallah qamu kusala cikin sanyin jiki take tashi cikin ainihin wato kasala kaga Allah ya zargi aikin su na bayyane yura'unan nasa suna yi dan mutane su gan suna sallah wala Allah illa qalila a cikin zuci ko ba su ambatan Allah sai kada Allah ya zargi aikin su na zahiri Allah kuma ya zargi aikin su na boye na zakat kaga su da munafikai suna tsarafai na kidin kenan sabai da munafikai ba iri da bane ina fata mana gane wannan unzur kaifa wasafa almunafiqina lam yuzakki batinahum ka duba ka ga yadda Allah ya siffanta munafikai bai yabi zukatan ba bal kazzabahum fi batini Allah ya karya su a cikin zukatan su ma anna zahirahum annahum yusalluna ma almu'minina duk da yake a zahiri suna sallah tare da mu'minai ne amma ashabun nabi sallallahu alaihi wa sallama sabon Allah Allah ya ce game da su yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman yarda Allah da falala Allah wal qawlu bi anna minhum ay min jinsihim aw lit ta'kid ala halihim qawlu jumhuril mufassirin fadin da Allah ya ce minhum yana nufin jinsin su ko kuma yana ƙara ƙarfi akan maganar ainihin wato su din ne wannan magana haka gaba ɗaya malaman tafsiri suka faɗe ta bal kullul mufassirin min ahli sunnati fi ma'ana malam yace dukkan malaman tafsiri daga cikin ahli sunna iya sani na kan nasafi وابن الجوزي وابن الأنباري والزمخشري والزجاج والعكبري والنيسابوري وابن كثير duk waɗannan malaman tafsiri daga cikin malamai sanannu al-imamu ainihin wato nasafi da ibn al-jawzi a cikin zadul masir kenan da ibn al-ambari babban malami na nahau da ainihin tafsiri da zamakshari babban malamin masanin lugha da ainihin wato adabi duk da yake dan bid'a ne da al-imamu zajjaj malamin nahau ƙwararren malamin tafsiri da al-imamu al-ukbari a zahiri a littafin ainihin wato mufratul qur'an kenan tafsirin shi da da annai saburi da ibnu kathir da kuma al-imam at-tabari shaykhul mufassirina duka waɗannan ƙara kuma da ainihin su al-imam al da al-imam shaukari da al-qasimi duk waɗannan tafsiran ka je ka karanta su zaka tar da wannan bayanin haka yake keke da keke babu wani malami da ya kawo wannan shubar shi waɗannan bakatun wa ghairi wasu malaman ba كل هؤلاء لما تكلموا عن هذه الآية قالوا إن من هنا مؤكدة أو مجنسة أو مجنسة duk kasu da suke magana sun ce min dinnan tana ƙara bayani ne tana ƙara ƙarfin bayani ne ko kuma ta nuna jinsin sabai gaba kama yadda ibalu ba ta ba ce ba tana nuna ba'adu bane sashe bane kamar yadda wasu yan bid'a suke riyawa ba jama'a mun ji wannan ko zai yiwa ka ɗauko aya wanda Allah ya yi bai da ita gaba ɗaya sai ka zo ka rike wata gaba ka ce ya zarge su Allah baya yaban mutane ya zarge su a cikin gaba ɗaya haka ta ainihin aya duk mutanen da ya yaba za ka tarar yabo ne duk mutanen da ya zarga za ka tarar zargi ne ba a haɗa ma mutum ɗaya yabo da zargi in kuwa aka haɗa za ka ga an kawo ƙarina cikin da cewa abin da ya an yafe mishi afallahu anka sannan a tambaya lima abin talahu haka rashin iya alkur'ani ne jama'a rashin sanin dilalatul alfaz na ainihin wato wahayin Allah ne me yasa kuma saboda ba malamai ke koya musu dama shi dan bid'a kamar kuda ne duk kwalliya da zaka yi gaba daya ka sa turare ka ci fito tsaf baya gani sai daidai inda wani yaro ya shafa maka majina haka dan kankari nan zai gani sai bai yana wuya na mutane cewa to ga wata matsala cikin gayin ka kaga gare majina ya ba najasa a amma ta zama matsala wajen shi za ka dan bid'a yana neman ina wani abu yake koya da zai kama kawai dai ya ainihin zarge ka akai za ka ce ga suna kama abubuwa ha abubuwan da musallam cewa gaskiya ne kowa ya sani in ba ka ba yake ne wani dan bid'a zai zargi musulmi da cewa wai masu barin gemu Ɗan bid'a fa dan dariƙa sai wannan zargin kuma dai da suka lawo tan iyas da gemun shi ka gani kaga akwai tanakudi a ciki, in ya su wannan da suke yabo da gemu shi a duka hotunan da ake ko kuwa ko wata in ya ya shige mu jama'a abu kaga mutum baya ma tunawa san da zai magana amma yanzu yana zargin dan izala cewa in izala na barin gemu wai abin aibatawa ne yana girmama in ya kuma in ya da gemun shi kuma kun fahimta kuwa haka abin yake wato yadda mutane suke da kokarin wai sai sun zarge ka akan abin da kowa ya sani da cewa gemu al'adan musulmai ne addinin musulmai ne kowa ya san wannan kirista da musulmai daga da an gan kama da gemu ya za ce maka mala ko ustazu ko a sallama in an ganka ne ka ake gemu za a fara tarin wannan namu ne ko nasu ta <laughs> wata ko dai dan sanda ne ko dan eh, civil defense ne ko ko dai wani dalili ne ko kuma dan gayu ne kawai amma dai zaka ana dan dan eh, baya baya da yi maka sallama haka da za a ganka kuma yanzu wanda ba musulmi da gemu har sai a fara mamaki yana barin gemu kamar musulmi kaga kenan ba a bukatar sai an kawo aya dan a tabbatar da cewa musulmi ne suke barin gemu amma sai ka zo dan bid'a zai zarge ka wai akan barin gemu Allah ya tsare الشبهة الثالثة أغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم fi umratul hudaybiya wasu daga cikin yan bidaya suka ce na daga cikin abin da ya sa mu ba ma kaunar sahabbai shine sun ta manzon Allah a lokacin sulhu hudaybiya بعد أن عقد النبي صلى الله عليه وعلى آله hudaybiya صلح quraish wa raja'a wa lam ya'tad bayan da manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya kulla alƙawari na sulhu tsakanin shi da kafiran Makka a Hudaybiya ya koma ya kama hanya kowa madina bai umara ba amara ashabahu an yahliqu wa yanharu sai manzo Allah ya ce wa sahabbai kowa ya aske gashin kansa kuma ya yanka dabbarsa ta ainihin umara din nan falam yastajibu li amri sahabbai sai suka ki amsawa suka ki yanka dabbarsu suka ki kuma aske kawunansu li amri fa gajiba li ajali zalika manzo Allah ya fushi saboda haka fa qala ba'dun nas sai wasu mutane suka ce inna man yugdibu nabiyya sallallahu alaihi wasallama yastahilu an yakuna adlan wanda duk ya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin haka to wannan bai yiwuwa a ce ya zama adili wal jawab amsa da za a basu zikiru halis sahabati yawmin hudaybiya na farko za a ɗaya ambaci yanda sahabbai suka kasance a ranar hudaybiya ba sa cikin hayyacinsu ba su fahimci yadda al'amarin yake ba يقول عروة بن مسعود لقريش عروة بن مسعود yace wa Qurayshawa kafin ya musulunta yace ai kau wallahi laqad wafattu ala al wa wafattu ala qaisara wa kisra wa najash wannan Urwa dan Mas'ud wani mutum ne mai hikima da fasaha baki sai aka tura shi wai ya je ya gamsar da su sahabbai da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa su dawo cikin al'ummar su kafare a cigaba da rayuwa babu kyau a ta wannan raba kai a haɗa kai duka a zama ƙungiya ɗaya tsintsiya maɗaurin ki ɗaya interfaith kenan ko addinin a ce kowa a bar shi akan abin da yake abin da ya haɗa mu cewa Allah ɗaya ne to mu haɗa kai amma ni ina son sahabbai kai kana zagin su kowa ya kau da kai akan abin da nake kai ka fi son tijjani akan manzo Allah ba kuma tunda da duka mun ce akwai Allah sun maru sai a ƙara cewa kuma kan ma tsaya nan wanda suke cewa akwai Allah amma guda uku ne sai kuma sun tabbatar da akwai Allah kuma lahiran nan waye je ya gani kowa wai dukake yake wallahi ba dukake muke ba mu ala yaqinin muke sai aka ce a zo a hada musulmai ma da kafirai duk a zama addini daya yanzu ba addini da yake kenan jama'a intersect shi za ga wai kirista na zuwa masallaci ya buɗe baki bai azumi ba wani wanda ya kira kashin musulmi in court sai gan shi on 26 December ya tafi coci ya je ta su kirsimeti idan an yi musulmi rasuwa kirista su ci jana'iza da zama makoki an hau kirista rasuwa musulmai su tara shi jana'iza da zama makoki yanzu musulmi masu suna musulmi suna yin wannan suka kaji kullum a da muke cewa mutane da ake cewa musulmi ya tabbata musulmai ne su bai tabbata ba haza هذه قضية اليوم الآخر It's a story for another day tantance da musulmai ba ba karama aiki bane jama'a amma dai masu da'awa musulmai suna nan ga sunan da yawa to irin wannan addinin shine qurayshawa suka je suka nemi cewa ya manzan Allah da kai da sahabbai waddu law fa fayudhinun ku dan daga mana kafa kuma mu daga mu kafa mana shine irin zamu da yake cewa a daina cewa kafirai a daina cewa kirista kafiri to ai qur'ani ne ce kirista kafiri ne da irin ladina kafaru min bani isra'ila ala lisan dauda kaga ya ce kafirai ne an ce yanzu ilan lazina kafaru min bani isra'ila yahudu kafirai ne kenan haka nan illal lazina uh, illal mushriki uh, kafaru ko min ahli kitabi wal mushrikina illal lazina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina wanda suka zama kafirai daga cikin masu littafi sanan da kafirai don ka ce yanzu musulmi ya daina cewa kirista kafiri ne to ya aiki da ƙur'ani kenan ya kuma yana aiki da maganar ka da ka fika ka wai abokan zaman mu wajen ka a ba su haushi dan dai ba da haushi ne Qur'ani ya riga ba su haushi mu kuma da Qur'ani muke aiki za mu daina kanta shi a sallah ne za mu daina tilawa shi ne za mu daina hadda ne za mu daina huta da shi ne to wannan addinin ba zai yi ba addinin itafai ba zai yi ga musulmi ba domin kai ne za ka rasa naka sai da aka ce kai ka zo da farfesun nama jama'a wani kuma ya zo da wata miya wadda ta kwana uku tana tsani wani kuma ya zo da ko guda ko na zawo a ce ku ku haɗu gaba ɗaya a haɗu gaba ɗaya a ci waye zai asara sai farfe su dama su asararru ne waye zai asara kai da ka zo da farfesun kaza kai ne za ka yi asara ba ka bane jama'a shine sai yake cewa to Urwatu dan Mas'ud nan sai ya je da ya je su Annabi suka mishi bayanai sai ya ƙara rudewa gaba daya ya gane gaba ɗaya shi akan bata yake da shi da mutanen shi lokacin da ya dawo shi ne yake bai wa mutanen makka labari yake cewa ya ku jama'a wallahi na je gun sarakuna na je gun kaisar da kisra da najashi wallahi ma ra'aitu malikan qattu yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu muhammadin muhammadan wallahi ban taba ganin wani mutum da mutanen shi suke girmama shi irin yadda mutanen muhammad suke girmama shi ba sallallahu alaihi wa alihi wa wallahi yace na rantse da Allah in ya yatanakham nukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhu Muhammadu baya yin wani kaki ya tofar da yau, sai wannan kakin ya fada akan hannun wani daga cikin su fadalaka biha wajhahu wa jaldahu idan ya fada hannun mutum sai mutum ya murje gaba daya ya shafa a fuskar shi ya kuma shafa a ainihin wato wajahu ya shafa a cikin fatar shi saboda neman falalata annabi sallallahu alaihi wasallam wa idza amarahu in ya ba su umarni ibtadaru amrahu da gaggawa suke cika umarnin shi wa idza tawadda in ya alula kadu yaktatiluna ala wudu'ihi sai sun kusa kashe kansu wajen kokarin kwashe ruwan da ya Allah suna shafa a jikinsu wa idza takallamu idan suke magana a gaban shi khafadu aswatahu sai su kasa da muryoyinsu wa ma yahidduna an-nazara ilayhi ta'ziman lahu ba sa iya hada ido da shi saboda girmamawa eh ta bayanai dai gaba daya daga ƙarshe yake ce musu ba za ku yaki da Muhammadu ba ko dai ku shiga addinin nan nashi ku samu falala dan ku ne a sanin yan uwan shi ko kuma ku bar shi ku shiga kar ku yaƙe shi ku bar shi ya je ya faɗa da wasu idan sun naƙasa shi shikenan da ba ku sa addinin idan kuma ya naƙasa su to ku ɗauka falalar taku ke dan ɗanku ne ya zama babba amma dai ku kuna baya sai da ya musu wannan yes da gaske ne idan ƴaƴanka suka shiga izala kai kana nan wai kana cewa kai dan ne ka ƙi yadda ka musulunta kai addinin gaskiya kenan falala tana nan za a dinga ambata cewa ƴaƴan wani ne amma dai kana nan a baya dan babu yadda za a yi kai ma ka je ka yi mun bari izala da suke hawa zai yiwu zai yiwu ba idan ka ƙi zuwa ka tashi ka ƙi tashi ka je kai kasuwanci Kananan yara a unguwa ka tashi suka yi ta neman kuɗi shikenan za a ce duk ka girme su tun da riga haihuwarka a ba za ka zama mai kuɗi ba kai kuma ka zama ɗan maula dole ka zama ɗan maula kowa ka girme shi amma kuma kai ke kai shi kai ke ce alabi baka da asuba kai ke ganin shi da kaya ka rugo a guje ka karba ka girma ya faɗi dan da man shekaru nan babban zaci kuma ka za ka ci more su ba yau sai a yaro akan idan ka sai ya fika wayo ko ya fika hankali ko ya ilimi ko ya sanin rayuwa an baka yi shekarun ka ba Allah ya tsare da haka sai ma da yake cewa فالامر ليس معصيا من اصحاب النبي صلى الله wannan al'amari na sulhu da biya ba sako bane sabbai suka yi ba sun yi girman kai bane ko taurin kai walakinahu kana lahum shauqun li baitillahi alharam yadda abin ya kasance suna kwadayin su je dakin Allah ne wa tamannaw gayyara nabi sallallahu alaihi wasallam ra'ayin tunanin su fatan su ina ma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya canza ra'ayi yace a zo a shiga makan nan ko da tsiya ko da arziki su abin da kawai suke so kenan shi za su kawo ko suka riga suka aske gashin su suka yanka dabbar su to sun warware haramun su sai sun sake kuma zulhulefa sun dauko harama tunanin su za a yi haka tunda ai sai riga sun anshi bai'a sun riga sun anshi bai'a kafin aka baka wannan zaman sulhu cewa ko a mutu ko a yi rai duk abin da annabi ke su shi su an riga an yi bai'a ta sulhu hudaybiya sannan aka zo zaman sulhu da aka tunanin su yaya za a yi an shi wannan kaskancin mun gano wannan da ke ko jama'a sai ke cewa au an yanzu Allah tabaraka wa ta'ala shay'an min al-wahyi amuru an-nabiy sallallahu alaihi wa ala wa sallama an yadkhula makka kuma kun suna fata ina ma a saukar da wani wahayi dan wahayi ya zo ce manzon Allah su shiga makka wannan karfin imanin su yake gwadawa ba raunin su ba jama'a domin ba su jefa da makamai ba aikin umara suka je ba su tafi da niyyar yaƙi ba a cikin su babu wanda ya zo da makami na yaƙi ko guzuri ko sulki duka shirin su shiri ne irin na yan umara masu sille wanda suke saka ainihin ihrami su tsaure kwankwasan su su yafa waje shine sai ke cewa ولذلك تأخروا في تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم wannan shi yasa suka yi jinkiri wajen wato yin wannan aiki da aka sa su ya yadullu ala hadha hikmatu ummi salama radiyallahu anha wa ardaha abin da ke ƙara bayyana maka wannan shine hikiman matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ummu salama Allah ya kara mata yadda wa zalika lamma ra'at hadha al-amra lokacin ta ga wannan al'amari qalat lin nabi sallallahu alaihi wasallama tace manzon Allah fahlik anta wanhar hadiyaka manzon Allah ya shiga wurinta tana cikin hema yake cewa bala'i ya kufe so kaga musulmai ni manzan Allah ina ba su umarni suna ki tace me ya faru yace mata kin ji kin ji kin ji tace to ai kai ma baka yi ba idan kana so su ka fita ka ba wanzali kanka ya aske maka ka kwatar da baka ka yanka kowa zai idan ko ana zuwa akai haka babu wanda ya kara wata tambaya ba a kara yin shela ba kowa ya je ya bi kowa ya bi irin ta yan siyasa ko manzo Allah yana fitowa ya ainihin ba da kanshi aka aske mishi aka yanka dabbata shikenan tarbiya amaliyan kenan shikenan kowa sai yayi kaga yana cewa ashe ita ma tana da fahimtar cewa ba wai sun ki bane amma suna da wani tunani in yayi nashi a aikace za su wannan ya daga cikin abin da malamai suka fitar cewa yana nuna sunnar karantar da karatu a aikace cewa ya fi fa'ida fiye da yi kawai da baka a ƙasar nan lokacin da mala bakar gune fara wa'azi cewa mata su sanya hijabi an ta tuka shi ana ta tuka shi amma shi kenan sai mata suka fara saka hijabi tun ana bin su ana jan hijabin ana musu waka ana musu ojiyo sai kuma aka waye gari kowa yanda yana sanyawa bayan shekaru talatin da wani abu da musulmai da kiristoci da yan bid'a da ahlu sunna har da ma waɗannan batatun yan shi'a su ma hijabi suke saka kowa yana sakawa yanzu har ma an waye gari hijabi ya zama al'ada zai bayyana wata ce mutum ya kirki ko ta banza da kuwa a garin nan na zariya jama'a shekaru kamar goma sha biyar zuwa ashirin baya akwai lokacin da idan ka ga yarinya budurwa ko mata aure da hijabi doguwa ƙasa za ka iya rantsuwa da Allah mutumin kirki domin a kware tirin wada nan gaba ɗaya zuwa tirin dukun da gyalle su masu sa irin wannan hijabi ba su kai su goma ba a nan garin wanda dan 1995 90 zuwa 97 kamar shekaru 18 ko 20 baya masu sa shi a gaba ki ɗayan wannan rankiyar tun daga kofar doka zuwa gadar kubanni tun daga cikin ƙarshen tudun duku zuwa can bakin gadar jos a gyallin su wannan bangaren gaba ɗayan shi masu aida banda ba su su goma ba kuma kowa ya san su wasu mata ne waɗanda suke sun riga an riga wasu ma an sallama su a gidajen su cewa ba su da hankali haka ake gani ba ta samu miji ba na ɗaya jikinta duka ta sa hijab ta sa niqab wata za a taru dangi da ƴan uwa mamata tana kuka a ce za su ga mutane bala'i za su yi kwantai me yasa ce wani hijabi ne gashi na haka sa yake da an ce su malam Musa sahabi ne suka sa su wani zai ce ashiya da ta islamiyya amma ba ta saka wannan hijabin ba sai dai haf sunna su malam Musa sahabi su ce ba zai yiwu ba shikenan sai a hakura da islamiyya duk akwai su kaga a lokacin zaka iya nuna wannan ka ce wannan alamar imani ce amma yanzu ba kowa ma sawa take yanzu haka islamiyya yan ɗarika ma za su ce ba da hijabi tiri kwata ba za su ce sai ya kai ƙasa Allahu akbar eh da yakin ma nurihi kenan ko wani kare alkafiruna Allah ya cika a hasken shi yanzu ka duba gani zama da irin ranar sallah duk ba tamar mata suke fitowa ba da mata aure amma yanzu yanzu hijabi is an integral part of kayan sallah na mata a garin nan duk matar da mata kayan sallah ko budurwa ko mata aure har yarinya karama ubanta ko mijinta sai ya hada da hijabi yanzu ba ba ma a siyan gyala a nan garin gaba daya in ka gan mace da gyala a garin nan to ba kuwa ce ko kuma ya iska ce <laughs> Allah shi kyauta to a shahidi shine da a lokacin ba a fara sanyawa ba jama'a ko da ba za a saka ba da aka ce mata su zo su koyi karatu yan ɗariƙa suka fara ƙorafi suna cewa za a yi zina da mata za a yi kaza za a hana mata zaman aure a daidai lokacin ba matan suna fita fa su je kalan kuwa su je suna su tafi yawon banzan su tafi kallon bori duk suna fita ba duk wannan bai zama laifi ba sai ka zuwa karatu aka rabu da su aka yi ta babu irin sharin da basu ba amma yanzu su ma sa da islamiyu na mata aure a ko ina ka je unguwanni suka ce in ba su kafa ba ɗan izala su kwace musu mata saboda ta dinga maka ta ɗan izala ana kure mata kunne har tafi karfin shi sai ya kira in ya tafi wushi wannan batacce ne kawai yayi to da haka sai suna yin makantun na mata su ma suna kwama sai abin da suke da shi a shahidin shi ne su ma da hijabai suke zuwa tun suna zuwa da gele suka gane kai abin da ya bai tsari wai aljana a kada sai zai kuma su ma suna sa hijabu saboda ana cikin kan Qur'ani ko za a karanta yadda aka ce a sa hijabu gaskiya ɗaya ce da ma ka bi ta kai ka huta Allah shirye shi mu shikenan sai yake cewa fa kharaja annabi sallallahu alaihi wasallama fa halaka wa nahara hadayhu sai mun Allah ya fito sai ya aske kanshi ya soke dabba shi ta hadaya wa inda zalika halaka wa nahara jami'u sahabati duna amrin dalilin. a lokacin sahabbai gaba ɗayan suka yanka dabbobinsu kuma suka aske kansu ba tare da wani sabon umarni ba idan dan haka al'amuru lam yakun ma'asiya ba wai sabo bane fa bi mujarradi an ra'aw an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallam halaka wa nahara alimu anna al-amra qad intaha da sai ga manzon Allah ya riga ya ace kanshi kuma ya yanka dabba shi suka tabbata an riga an gama babu wani kuma baya qad intaha wa annahu la majala rujui babu yadda za a kuma baya fa halaqu wa naharu suka aske kansu suka yanke dabbobinsu wastajabu li amrillahi suka yi amsa umarnin Allah tabaraka wa ta'ala hatta anzalallahu tabaraka wa ta'ala fihi Allah ya saukar da aya yake cewa laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajarati haqiqa Allah ya yarda da mu'minan nan da suka maka mubaya a kasan bishiyar nan fa alima ma fi qulubihim Allah ya san zukatansu fa anzala sakinata alaihim ya saka musu da natsuwa wa asabahum fathan qariba Allah ya ba su ainihin fatuhu na nan kusa shine sabai suka ce wai yanzu wannan fatuhu ne mun zo za mu shiga gari an ce ba za mu shiga ba an sa mana ka'idoji na zalunci cewa shekara goma babu yaƙi tsakaninmu da ku wanda ya zo wajen ku ku dawo da shi wanda ya zo wajen mu ba za mu dawo da shi ba kaza kaza duk ka ce ka yadda kuma ka ce wannan wai wai cin nasara ne annabi ya ce musu kwarai kuwa ka ce to shi kenan ma'ana kai ka fi sani da mu dai ba mu gane ba kaza akwai abin da mutum bai iya ganewa shekarun shi ba su kai gane ba ilimin shi bai kai ya gane ba gogewarsa ba ta kai ya gane ba to yana daga cikin haɗari a nan jama'a matasa musamman su ji wannan inda ka san kana da karancin tajriba wanda ya fika ya ce ga abin da za a yi ka ce a ka ce ni ban fahimci haka ba ni kai abin akan abin da na gane ka je kana neman aure wani dafti da dan shekara 60 ko 70 ya gama ta ya ce wane eh kai kuma shekara ka 22 kakka aure wannan yar ce baba me yasa ce eh, eh, na ga maka ka aure ta kawai karka ce a ah, su ai ba wata hujja ba ka hakura ka hakura ka aura din hala hujjar ba sai ya ga maka ita ba ko kuma yana jira ya ga iya ka ne ba maki tana da wani mugun aibi tare ita ko danginta ko tarihinta kai kuma sanda abin ya faru ba a haife ka ma ba ma auren uwarka ba hala bar za ta baka labari ne shekarar ka 20 a cikin shekarun shi 60 ya shekara 40 a duniya kafin ka duniya ka san ne fara wannan shekarun duka sai wanda aka baka labari to amma galibi matasa suna da wannan zafin kan za su ya ah, ba sun ji sun gani sai daga baya su samu kansa cikin matsala musamman yan mata sun fi kowa shiga cikin wannan hadarin sai bayan ta yi ta aure ta shiga cikin matsala sai ta aiko maka da wasiƙa zuwa ga malamin islamiyyar mu bayan haka wallahi na samu matsala ne alaga su malam yanzu ya za a yi na ganka Ta ta neman lamba wayarka tana ma shi Allah shi kyauta وأنزل الله ألا يتوكد قوله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوه من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل إن أخرجت أو فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم maghfiratan wa ajran azima Allah ya sakar da wannan aya wadda take mahallin bayanin nan ko fa anzalallahu fa anzala suratul fath kamila ba'da sulh hudaybiya ba'da Allah ya sakar da suratul fath gaba ɗayanta bayan sulh hudaybiya kuma ya kata da suna suratul fath wa sammaha wa sammahu Allah ya kira sulh hudaybiya da suna fathu wa huwa al shine fathu na gaskiya allazi fataha Allah tabaaraka wa ta'ala lin sallallahu alaihi buɗin da Allah ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine sulhu hudaybiya kafin fatuhu makka domin shine ya zama sanadiyar fatuhu makka din summa kadhalika naqul sannan kuma zamu iya mu ce wa dan bid'a inna hadha al-amra lam yastadilla bihi illa shia wannan al'amarin ma 'yan shi'a ne kaɗai suke hujja da shi fan nawasibu wal khawarij wal mu'tazila lam yastadillu bi hadha al-hadith da nawasib da khawarija da mu'tazila dukkanin su basu huda da wannan hadisi ba fa naqulu shi'a a aliyun kana minhum amla suka tambaye shi'a a ce ya kai dan shi'a sayyidina ali na cikin taron sahabban nan ko baya ciki wa bi ijma'i sunnati wa shi'a inna aliyan radiyallahu anhu kana min ma'a ijma'i ne tsakanin musulmai da yan shi'a cewa ali na cikin wannan tawaga bal huwa allazi kataba kitaba sulh shine ma sakataren da ya rubutun sulhu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wa suhail ibn amr tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da suhail dan amr wa ali kadhalika lam yanhar wa shi ma sanda aka ce aje a yanka dabba aje a aski shi ma bai yi ba wannan umarnin na farko فما كان ذما لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو ذم لعلي رضي الله عنه in dai kin yankawa a karan farko abin zargi ne ga Abubakar da Umar da Ali da Usman da sauransu amin ga Abubakar da Umar da sauransu ka abin zargi ne ba ga Ali idan dai abin da ya hana ku yabi sahabbai saboda sun yi wannan ne to Ali ma yayi sai ku ne ban shi kaga babu dan da zai bada amsa wannan magana sai dai zuru zuru munafikin Allah babu amsa da zai bayar domin ka ce kana jin haushin sahabi ne saboda annabi ya ce su yi kaza sun ki ashe ba ba bane kaɗai da kake jawo shi wannan ɗayan sabon wanda shi ma kake son shi in shi ma yi ba da haka ne mata suke kama mutane ba idan kana da mata biyu ko uku ko hudu wata na yin wani laifi sai ka ƙi hukunta ta sai ɗaya ma ta irin wannan laifin ba za ka yi hukunta ta ba ba haka ba ne saboda ba ka da moral justification ne irin wannan kana so ka kai sahabi hukuncin cewa ya yi laifi sai zama kuma ga wanda kake so shi ma yi laifin ko dai ka ce duka sun yi laifi ka faɗo ko kuma ka ce duka sun dace nan ma ka faɗo kura ta ci kura kenan gaba kura bayan ka yaki idan ka ce duka laifi suka yi to ka zagi wanda kake so idan ka ce duka daidai suka yi to ka yi wanda kake ki a halahu ma murrun Allah shi kyauta shi za ka mai da muka faɗa gara ka buga siya kawai sai ka zauna lafiya sai ce a wana naqulu bi adami dhanbi li ali wa li ashabin nabi wala li ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama wa aliyun kazalika yace mu muna cewa wannan abin da suka yi ba laifi bane aliyu bai laifi ba sabai ma ba su laifi wa aliyun kazalika huna rafada amran nabi sallallahu alaihi wasallam bi mahwismi anan wajen sayyidina ali ya ibn umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah ya ce mishi ka share sunana an rubuta cewa haza ma salaha muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suhail ibn amri wannan kafir ya tarar ya ce ba mu yadda ba ba mu san ka a sunan rasulullahi ba inda mun san kai manzo Allah ne bai fara da bai fara da kai ba abinda muka sani Muhammad da Abdullahi ba ma san wani zangani manzo Allah ce sayyidina Ali share sai da ce wallahi ba za a share ba kaga shi ma yake umarnin manzo Allah amma wannan ba zan sha matsayin laifi ba kaddara inda umar ne wannan ai da sun samu koi da sun ba mutane aiki wajen warware wannan matsala <laughs> amma yanzu kaga ba ba za ka taba jin sun faɗa ba ma ko da suke a matsayin wai me yasa yayi haka ba sa kwashanin din shi kaga wannan yana cewa abun son kai ne ke wato idan abokin fadan ka sai wani abu da kake ganin shi ba sai kai ta jan shi kana ta jan shi kamar alewa amma idan naka yayi koyaye ne sai ka sai ka sai ka danne ya zama irin abin da yan kasa suke da abin da dan jam'iyyar mai daidai ne da abin da dan jam'iyyar wasu ko da daidai ne ba daidai bane duk gwamnati da ke jiha kaza to wanda ba su da mukami sunan su yan adawa kuma ko salati ya ce ƙarya ne duk abin da ya sunan shi ƙarya su kuma masu goyon bayan shi duk abin da ya ko mu shi sunan shi gaskiya haka dini ya shi a yake Allah ya tsare mu fa hal yuzammu aliyun ala zalika fa la yuzammu ala zalika shin a zargi sayyidina da kan haka ba za a zargi shi akan haka ba sabon nan mutanen kirki ne ba abubuwan zargi bane saboda lokaci ya kure kuma gashi mun samu gaba sai mu kwana anan insha Allah sai Allah ya kai mu mako na gaba sai mu tashi akan ashubhatu arrabi'a muna faɗa wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah